rahimahullahu ta'ala a wannan littafin nasa na al'ubudiyya shaykhul islam ibn taymiya ya ci gaba da cewa fa jinsul mahabbati takunu lillahi wa li rasulihi ka ta'a fa lillahi rasulihi wal lillahi والله ورسوله أحق أن يرضوه والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله شيخ الإسلام يتقبل الشيوى جنس المحبة وتدكا ونجنسي نسويا دكا وننوئي نسويا تكون لله ولرسوله أنا يوى ألا لمن زنسى wato yadda za a so Allah haka za a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar biyayya ne katta'a yadda za a yi wa Allah biyayya haka za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake ambatar haka wa ati'u Allah wa ati'u rasula bal ma Allah maɗaukakin sarki ya sanya biyayya ga manzon Allah daidai take da biyayya ga Allah wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah domin babu yadda za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ba tare da yi wa Allah ba babu yadda za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ba tare da yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ba shi yasa Allah ya takaita biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai dukkanin manzannin da Allah ya aiko ya aiko su ne dan a yi musu biyayya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah babu wani da muka taba aiko shi daga cikin manzanni face dan a yi masa biyayya saboda haka ana yi wa Allah biyayya ana yi wa manzon Allah biyayya ana san Allah ana san manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam fa inna ta'ata lillahi wa li rasulihi ana yi wa Allah biyayya ana yi wa manzansa wal irda'u ana yarda da Allah ta hanyar imani da shi da yin imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam haka nan ana yarda da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar girmama sunnarsa ta hanyar bibiyar diddigensa walau annahum Allah ke cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu Allah da manzansa shi ya fi cancanta su yarda shi anan malamai sun yi bayanin takaita zamiri da aka yi bayan an ambaci Allah da manzansa aka ce wallahu wa rasuluhu sai kuma aka ce a haqqu an yurduhu ba a ce a haqqu an yurduhu ba ba a gwama su su biyun a cikin lamiri ɗaya ba wasu malamai suka ce wannan saboda girman ubangiji da kuma kiyaye ɓangaren tauhidi da kiyaye alfarmar tauhidi shi yasa ba a haɗa su cikin lamiri ɗaya ba tare da cewa ana nufin su su biyu din kamar yadda ya tabbata a sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ji mai hudu ba yana hudu ba yana cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihima faqad gawa faqala bi'sa al-khatib bi'sa bi'sa khatibul qaumi anta ya ji shi yana cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wanda yabi Allah yabi manzon Allah to ya shirya sai kuma yace wa man ya'sihima sai hada a cikin lamiri daya wa man sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi'sa khatibul qaumi anta tir ka kai mai wa mutane hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi ya masa inkarin bamashi shi tare da Allah a cikin lamiri ɗaya saboda kiyaye alfarmar tauhidi kamar yadda ya hana a ce ma sha Allahu wa shi'ta ka kawo adafi tsakanin Allah da manzansa sai dai ka ce ma sha Allahu summa summa summa a larabci tufidu tarahi amma wawu tana nufin afafi tana nufin ishtiraki amma summa tufidu tarahi in Allah ya so sannan ka so ma'ana yardar ka za ta biyo bayan yardar ubangiji to malamai suka ce saboda wannan ne a nan ma duk da ana nufin yardar da su ɗin su biyu sai aka kadai sai aka kadaita lamiri sai ya zama na abu daya wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wannan lamiri kuma yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin ba za ta yiwu a yardar da Allah madaukakin sarki ba ba tare da an yardar da manzon sa ba saboda haka lamirin idan ya koma kan ubangiji to shikenan ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wasu daga cikin malaman luga suka ce abinda ake nufi wallahu wa rasuluhu wallahu ahaqqu an yuzuhu wa rasuluhu kadhalika saboda haka wannan shine abinda sibawaihi limamun limaman luga da nahu ya tafi akan sa wato kamar jumla ce guda biyu aka gwame su guri ɗaya kamar jumloli ne guda biyu aka tattara su guri guda suka zama tamkar ɗaya wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wallahu ahaqqu an yurduhu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu sai aka gwame su guri guda sai suka zama wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu to takaita lamiri a gurin da ake nufin ta lamiri a gurin da ake nufin abu biyu yana nan da yawa a cikin alkur'ani da harshen larabci idan muka ga a cikin istar annabi adam alaihi salam bayan sun ci itaciyar da allah maɗaukakin sarki ya hana su su ci shi da hawa allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ya koya musu wasu kalmomi na neman yafiya daga ubangiji suka ce wa qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wa qala qala su duka bin kenan to amma a can suratul baqara sai Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba Alayhi bai ce fataba Alayhi ba ba tare da cewa su duka bin Allah ya karbi tubansu su duka biyun suka ce sun zalunci kawunan idan Allah baka ji kanmu ba kai mana rahama ka gafarta mana to za mu zama cikin tababbu to su duka biyun suka yi addu'a amma Allah madaukakin sarki sai ya takaita lamirin fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi bai ce alaihi ma ba ke saboda aikin iri ɗaya ne saboda haka in an karbi tuban annabi adam alaihi salam to an karbi na hawwa ita ma saboda abin da suka yi iri ɗaya ne kuma kalmomi iri ɗaya suka yi amfani da su wajen neman tuba kuma har ila yau ana nuna mana cewa almar'atu tabi'atun da zawjiha mace a bayan mijinta take shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ba tashi fara ba kissar wa kullu ya adamu uskun uskun anta sai ce wa zawjuka bai ce wa kullu ya adamu wa hawa uskuna ba wannan shi yake nuna mana mace tana bin mijinta ne ba wai kansu ɗaya ba ba wai kafada da kafaɗa ke yi ba almar'atu tabi'atun li zawjiha shi yasa Allah sai ya fara kiran Adamu din sai ka je ka zauna shi anta sai ya wa zawjuka kai da matarka saboda ka za ta bi shi ne to tunda har suka yi laifin aka yafe masa to kamar an gaya maka cewa an yafe mishi ne wasu suka ce kuma wannan ma dan an nuna mana al'amarin mata cikin sutura yake koyaushe saboda haka ba ba tsaya ta ba sai aka shiga batun shi mijinta saboda li'anna al-mar'ata hurmatuha mastura to haka nan mu ga inda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun wa innaha kaga abu bi aka faɗa as-sabr was sala amma da aka tashi faɗa sai aka ce wa innaha lakabiratun wa innaha sai aka takaita abin to wasu malamai sun ce inna hadin zamirin wannan duk da an kadaita shi yana komawa ga hakuri yana komawa ga sallah an kadaita talamirin ne ya tsaya a kan sallah ita kadai domin haƙuri yana domin haƙuri yana cikin sallah wasu kuma suka ce saboda girman al'amarinta ba wai dan shi kansa haƙuri din baya cikin wannan batun da Allah yake yi ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wal fiddata wa la yunfiqunaha ya faɗi abu biyu amma kuma sai ya سيكأي talamiri. والذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب waɗanda suke taskake zinari wal fiddata da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillah ba sa ciyar da ita har abu aka faɗa az-zahab wal to amma sai aka kawo lamirin sai ya kadaita akan al ita kadai wala ba ce wala yunfiqunahuma ba tare da cewa maganar ba za ta cika ba sai an faɗa sai an sai ya zama na duka biyun ake nufi wasu suka ce saboda alfidda azurfa a wancan lokaci ita aka fi ta'amuli da ita ita aka fi ta'amuli da ita sannan kuma wala yunfiquna ha idan mutumin da yake ba zai ciyar da azurfa ba fi sabilillah kaga min babu aula ba zai ciyar da zinare ba saboda haka ambatan azurfa din da takaita maganar akan azurfa din shi kadai ya tattaro har da zinarin min babu aula saboda mutumin da ba zai bada kyautar naira ɗaya ba kaga ba zai da naira goma ba ba zai da naira ashirin ba bare a je ɗari ko dubu saboda haka takaitawa akan karamin ya nuna babban ma ne ya fi cancanta ba zai yi ba fala yunfiquna ha alhalin ana nufin fala yunfiquna huma haka na inda Allah ke cewa idza ra'aw tijaratan aw lahwan in faddu ilaiha kaga anan sai Allah madaukakin sarki ya kala miri daya idan suka ga wani kasuwanci ko wani wargi sai su karkata su yi can zuwa gare ta sai aka ambaci kasuwancin amma ba a faɗi lamirin shi wargin ba maimakon a ce in faddu ilaihi ma saboda al-maqsudi anan shine magana tijara din kuma a kissar sababin nuzul din maganar tijara ne maganar kasuwanci ne da ya shigo madina ana cikin matsanancin wahalar abinci aka ji labarin 'yan kasuwa sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sahabbai suka bar masallaci ran juma'ar suka tafi wajen 'yan kasuwa domin su sayi abin da suke da bukata kada ya kare to kaga batun kasuwanci shi yasa aka koro ayar don haka sai aka takaita lamiri akan kasuwanci duk da ana nufin duka abubuwa guda biyu saboda haka nan din ma da Allah ya ce walau annahum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu ana nufin su bi din saboda haka shekul islam ya ce wal irda'u lillahi wa li rasulihi <coughs> sannan wal ita'u lillahi wa li rasulihi kamar yanda Allah yake bayarwa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana bayarwa Allah yana cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu kaga sai Allah madaukakin sarki ya ambaci Allah ya ambaci manzansa a wajen bayarwa saboda haka in aka kawo zakka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba yana rarrabawa ya bawa kowa nasibinsa ya bawa kowa kasansa saboda haka al-ita'u lillahi wa rasuli amma abin da ya shafi ibada anan shekul islam yana so ya tantane maka abin da yake haƙƙin Allah da abin da yake haƙƙin Allah da manzansa akwai abubuwan da suke haƙƙin Allah ne kuma haƙƙin manzon Allah ne shine ya ambaci jinsul mahabba yadda za a so Allah haka za a so manzon Allah ya ambaci ainihin da'a yadda za a yi wa Allah da'a haka za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ya ambaci al-irda'u yardarwa yadda za a yardar da Allah haka za a yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai suke daukan hushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ne da zai jawo musu hushin Allah suke daukan hushin manzon Allah abu ne da zai jawo muku hushin Allah kuma ga kissar sayyidina Umar kamar yadda Bukhari ya ruwaito a cikin sahihin littafinsa sayyidina Umar yana cewa mu mutanen Makka mun kasance mu Qurayshawa naglibu nisa'ana muna fin karfin matanmu wato mutanen Makka Qurayshawa a Makka sun fi karfin matansu matansu suna tsoron su saboda rayuwarsu ta fi kusa da rayuwar ba rayuwar ba babu wato sassauci game da sha'anin mace sauraka yanzu zai kai duka yanzu zai kai makura yanzu zai kai shaka babu sauraro babu wani wani dan sassauci a ciki to saboda haka mutanen makka aqrabu ila albadawati sun fi kusa da rayuwa irin ta mutanen ƙauye saboda haka sun fi ƙarfin matan yace lokacin da muka yi hijira fa wajadna nisa'al ansar fa wajadna al ansar taghlibuhum nisa'uhum da muka yi hijira madina sai muka ga su kuma mutanen madina matan su tafi karfin su to sai muka yi aure daga cikin daga cikin ansar muka aure yan madina to da muka aure yan madina sai ya zamana suna daga mana miliya abinda ba mu saba ji ba mu muna zaton ba a yin wannan kaga kamar kamar ka je ka ga wani ne da matarsa za su tafi unguwa ya goyo dan haka za ka yi mamaki mu ai ba waye da goyo dan sa ga matar a baya shi kuma yayi goyo to to to irin haka ya gani ya ga ana daga daga birya su kuma abinda ba haka aka sani ba to shine wata rana suna yayi magana sai matarsa sai bayar masa da magana sai sai ya baci zai kai duka sai ce a ah, to kai kana nan to manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam a gidansa yana magana matansa suna mayarwa kafin manzo Allah ne kanat nisa'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu tace masa ai matan manzon Allah ma wato tana masa hujja matan manzon Allah ma in yayi magana suna mayar Kai kai kafi shi ne sai sai sai sai ta ci gaba da ce masa wa kanat ihdahunna tahjuruhu al-yawma hatta al-layl wata ma ta yinsa fuska daga cikin su ta daina masa magana tun safa har dare to kuma ni dan kai magana na ce ba haka ba kuma sai ka damu to kaga ta daure mishi kai to ya kai duka kuma bayan an ce manzo Allah ma ana masa haka yana tashi sai ya nufi inda hafsa take wanda zai na maka kullum ba ya fi tunanin ƴaƴansa kun ga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa amma bai ce zai tafi Aisha ba bai ce zai tafi ah, zuwairiya ba kowa ce ce sai ce sai kawai fita ɗakin yarsa hafsa sai je same ta yace da ita ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya fita yana can masallaci shine yake tambayar ta yace ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana magana kuma har mai masa kuke yi tace kware kuwa yace kuma ɗaya rukun ta kaurace masa ta daina masa magana tun safe har dare ce kware kuwa shine yake gaya mata yake cewa wala yake cewa amma ya takhafu ihdakunna an yaghdaba Allah bi ghadabi rasulih ɗayan ku ba ta jin tsoro manzo Allah ya hushi wannan ya ja mata hushin Allah wato hushinsa ya sa Allah ya hushi da ita fala ya gurrannaki an kanat jaratuki azwa wa ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kada ya ruɗe ki ganin makociyar nan taki ta fi ki kyau ko manzo Allah ya fi santa abinda take yi ke maki yana nufin Aisha kada wannan ya ruɗe ki idan ta yi alƙali ta kefa ba lalle ba ne ki kwana lafiya to a shahid anan shine fadarsa da yake cewa an yaghdaba Allah bi ghadabi rasulihi Allah yana fushi da hushin manzansa saboda haka sahabbai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canza saboda wata magana sukan ji tsoro su razana kada Allah ya mushi da in tambaya suka yi in tambaya suka yi har su ji ina ma ba su yi wannan tambayar ba a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hudu ba yake cewa ku tambaye da abin da kuke a lokacin Huzaifa ya tambaye shi yake cewa man abi waye babana lokacin manzo Allah ya shiru fuskarsa ta canza har yake cewa ina ma bai yi wannan tambayar ba ina ma bai yi wannan tambayar ba domin yana jin tsoron kada manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya yi fushi Allah ya yi fushi da shi saboda haka ana neman yardar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama, kamar yadda ake neman yardar ubangiji haka nan bayarwa annabi sallallahu alaihi sallama, yana rarraba ganima yana rarraba sadaka idan sun zo hannunsa kamar yadda Allah madaukakin sarki shine mai bayarwa da hakika sannan ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa hannun yake zuwa ga sauran bayi ga sauran sahabbai to sai ce wa ammal ibadatu wa ma yunasibuha amma ibada da duk abin da yayi kama da abin da ya dace da a kira shi ibada min tawakkuli kamar dogaro wal khawfi da tsoro wa nahwi zalika fala yakunu illa lillahi wahdahu mun ce tsoro iri biyu ne akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na ibada tsoro na ɗabi'a wannan kowa yana da shi yana da shi mutum yana tsoron kunama yana tsoron miciji eh, yana tsoron barawo wannan tsoro ne na ibada a wannan tsoro ne na ɗabi'a haka Allah ya halicci dan adam tsoro na ibada shine wanda ake wa Allah shi kadai ka ji tsoron abinda ba ba ka ganin shi ba ka jin shi ba ka taba shi ba ya kusa da kai wannan Allah ake wa mutum yana gidansa amma ya ji ta jin tsoron ko wani shehinsa kada da shehinai sun ce suna ganin ko kana cikin ɗakin kai da matarka to kawai ya dinga lazana kawai ko shehi yana da kyansa to kaga wannan tsoro ne da yake da ya kamata yi wa Allah yake yi wa shehi shehi yana gidansa ya sa abin bacci karshen ta ma yana can yana sharar bacci kai kana nan kana ta lazana ko shehi yana ganin ka to haka nan kamar yadda muka yi misali mutum da ya taskake dukiyarsa ya ɓoye ta ya kai ta banki an an sa yan gadi amma kuma ya kasa banki yana tsoron kada ya zuciyarsa ta salwanta kaga wannan tsoro ya wuce tsoro na dabi'a ya kai tsoro na ibada to irin wannan baya kasancewa sai ga Allah shi kadai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in kace ya waɗanda aka ba su littafi yahudawa da ku zo zuwa ga kalma ɗaya wanda za ɗaya wacce za ta da mu da ku mu zama mu bautata wa kowa sai Allah kada mu wani arbaban kada mu mu jinsin halitta ya riki wani sashin iyayen giji ba Allah ba fa in tawallau in kun juya baya kun ki yadda mu hada kai akan wannan kalma fa qulu shahadu bi anna muslimun mu ku shaida mu mun miƙa wuya ga wannan kalma mun miƙa wuya ga wannan kalma wannan ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to inda sun haɗu akan wannan to shikenan duk wani bambance bambance namu sai ya kau haɗin kai da ake cewa a samu shine a same shi a bisa doron irin wannan aya sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah to in aka samu wannan an samu haɗin kai shi yasa har kullun hadin kai na gaskiya shine wanda ake kokarin a haɗa tafarki guda ɗaya. amma wanda dukkan yana cewa a zo a haɗa kai baya duba tafarkin da kai kake bi da wanda ni nake bi da wanda wancan yake bi yana cewa kuma kawai dai mu zo mu haɗa kai to wannan ba haɗin kai yake so ba Haɗin kai sai an samu tauhidul kalima in mutane ne suke rikici na addini wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan yayi nan wannan yayi can to in za zaka haɗa kansu to ka haɗa kansu akan wani manhaji ƙwaya ɗaya. idan ba haka ba to rigima za a yi karshe kai ka zama na uku ko sun rabu sun dare sun zama abu biyu kai da ka zo ka haɗa su kai ka zama kai na uku maimakon su zama su suna su domin wasu za su zo ka kasa haɗa su tun da ba hanya ɗaya suke bi ba sannan a samu wasu daga nan su bangaro wasu daga nan su bangaro ko kuma sai ku zama kun tashi kun zama ku kuma wani abu na uku to kaga maimakon a samu haɗin biyu sun koma guda uku sannan Allah yake cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da a ce za su yarda ko sun yarda da abin da Allah ya ba su da manzansa wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu komai sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu daga falalarsa haka nan manzansa zai ba mu inna ila Allah ragibuna mu zuwa ga Allah kawai muke kwadayi kun ga anan Allah madaukakin sarki ya faɗi wasu abubuwa da akwai su ga Allah madaukakin sarki akwai su ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya faɗi wasu haƙoƙi waɗanda na Allah ne shi kadai sai ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu mun ce al-ita'u lillahi wa rasulihi kaga anan Allah ya hada atahumullahu wa rasuluhu sai kuma yace wa qalu hasbunallah anan bai ce wa rasuluhu ba wanda yake nuna maka cewa wannan kalma ta hasbu wane ya isan mini Allah kawai ake gaya Allah ya ishi ni kamar yadda muke cewa Allah ya isa to yadda kalmar take iya abin da ya kamata ka kasance kenan kada ka ce Allah da wani sun isa in kai haka to kai shirka hasbunallah ma'ana shi kadai ake jingina ma wannan kalma ta ya isa sai kuma yace sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu kaga anan wajen ita-ita ya kara hada su biyu wajen bayarwa sai ya kara hada Allah da manzon su biyu sai kuma yace inna ila Allahi raghibuna anan bai ce inna ila Allahi wa rasulihi ba to wannan shi yake nuna mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama halitta ne da Allah madaukakin sarki ya bashi wani matsayi sama da sauran halittu da yayi daga cikin mutane da mala'iku sannan Allah madaukakin sarki yake banta da wasu sifofi shi kuma nashi da wasu haƙoƙi nashi waɗanda ba za a danganta su da manzo Allah sallallahu alaihi sallam ba duba da irin matsayinsa kada a duba a ce to ai tunda ya kere halittu ya kamata ma ya zama sahu ɗaya da ubangiji sai Allah madaukakin sarki yake babu irin wannan koyarwa kaga anan Allah madaukakin sarki ya hada haƙoƙin da suke an Allah madaukakin sarki ana yi masa ana yi wa manzansa sai kuma ya ware haƙoƙin da suke nashi sai mofin da suke nashi sai kuma nan bai abbaci annabi sallallahu alaihi wa sallama a irin wannan gurin sai yake hasbunallah sayu'tina Allahu wa rasuluhu inna ila Allah bai ce ila Allah wa rasulihi ba to shine ibnu taymiya yake ƙara maimaitawa ne yake cewa wal ita'u lillahi wa rasul Allah na bayarwa kamar yadda manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam yana bayarwa Allah na zo mana da wasu abubuwa manzo Allah ma yana zo mana da wasu abubuwa a matsayin sa na wasiɗa tsakaninmu da ubangiji dukkan abin da zamu samu na shari'a dukkan abin da zamu sani na addini duk abin da zamu sani na tafarkin da zai kai mu ga aljanna ko ya nisantar da mu daga azabar ubangiji ya zo mana ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama shine alwasitatu bainal haqqi wal khalqi shine alwasitu bainal haqqi wato shine ubangiji wal khalqi da mu sauran halittu shine wasita shine dan sako shine tsakatsakiya shi yasa Allah yake cewa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ya danka muku to ku karba kaga ana an jingina ita'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibnu taymiya cewa ammal hasbu wa huwa al-kafi kace wa ya isa wa da ya isan mun? ko ya isan mun fahuwa Allah wahdahu alkafi mai isarwa shine Allah shi shi kadai kamar yadda Allah yake cewa alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa mutane suke gaya musu cewa ga wasu mutane can sun yi gangan ku akan ku za su yake ku qad jama'u lakum sun yi gangan za su yake ku fakshauhum ku ji tsoron su zadahum imana wannan maganar da aka gaya musu ta razana zuciya sai su ta ƙara musu imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu Allah ya ishe Allah ya isan mana komai wa ni'mal wakilu ma dalla da wanda ake wakiltawa ya zama shi ya isan mana da komai kaga anan Allah maɗaukakin sarki ya ce muminai sun takaita ubangiji da wannan kalma ta hasbu ya ishe mu kuma Allah ya yabe su saboda wannan Allah ya yabe su saboda wannan haka nan Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya isan maka Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minina ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'mini ya ishe ka ya ishi sauran mu'mini gaba daya mai hajul karama wani wurtaccen dan shi'a wanda ibnu taymiya yake kira littafin nasa hajul nadama wato maimakon hanyar karama ya ce hanyar nadama to a ciki yana faɗar da cancantar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine halifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace daga cikin hujjoji da suke tabbatar da haka akwai wannan ayar da muka karanta ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin to da ya tashi shi ma'anar da ya fassara ayar ya ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka hakanan wanda ya bi ka daga cikin muminai ya ishe ka yace shine sayyidina ali haka aka ruwaito shine sayyidina ali ya ishi manzan Allah Allah ya ishi manzan Allah sayyidina ali ya ishi manzan Allah yace wannan falala babu wani sahabi da ya same ta sai sayyidina ali don haka shi ya cancanta ya zama imam to shine ibnu taymiya yake masa raddi a minhajus sunnah yace raddi a kan kadan shi'a game da wannan aya min wujo muna iya yi maka raddi ta fuskoki daban-daban fuska ta farko ƙarya kake eh. <laughs> ƙarya kake to fuska ta biyu wannan tafsiri da kai ba daidai ba cewa hasbukallahu wa hasbukallahu wa man hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina cewa Allah ya isan maka wanda wanda ya bi ka daga cikin mu'mina ya isan maka wannan ba daidai bane domin anan wa man ittaba'aka minal akwai takdiri daban-daban da aka yi akan akan wannan jumla wa man aka minal mu'minin imma dai ya zama na wawu din nan atifa ce ga masu karanta nahu sun san al-atifa wawul atfi saboda haka sai ta zama aqfi ne akan damiri na hasbukallahu ma'ana Allah ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'mini ta zama a mahallin nasbi bil maf'ul ne ko kuma ta zama wawu ce ta ma'iyya wawul ma'iyya hasbukallahu wa man ittaba'aka ay ma'a man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya ishe ka kai da waɗanda suka bi ka daga cikin mu'mini saboda ka zama wawu ce ta ma'iya hasbukallah wa man ittaba'aka minal muslimin zama wawu ce ta ma'iya wannan kuma akwai shi a larabci wa hasbuka wadhahaka sayfun muhannadu kamar yadda zo a cikin baitin wani wani waka ta wani balarabi ko kuma ya zama wa man ittaba'aka minal mu'minin wannan wa man ittaba'aka jumla din nan fi mahallin raf'i bil ibtida kamar yadda suka ce ya zama da ma'anar ayar ya annabi nabiyyu hasbukallahu ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minina kuma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai hasbuhum ya ishe su ya zama an shafe kabar tafsiri na uku shine wanda na hudu shine wanda shi ayi ambata wanda kuma kuskure na farko za mu ga Allah madaukakin sarki ya yabi mu'minai yayin da suka kadaita Allah da wannan kalma hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya yabe su yayin da suka kadaita wannan kalma sai kuma a ce Allah maɗaukakin sarki ya zo ya sa manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwama Allah da muminai a cikin kalmar kaga anan akwai kaskanta martabar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na biyu a can a nan dai cikin wannan sura akwai inda Allah ke cewa wa in yuridu an yakhda'uka fa in fa inna hasbaka huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin idan suna so su roɗe ka fa hasbaka Allah kaga ba ce ba in suna nufin za su roɗe ka to Allah ya isan maka Allah ya ishe ka huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shine wanda ya karfafe ka ta hanyar taimako ta hanyar nasara da ya baka wa mu'minina ya kuma karfafe ka ta hanyar baka mabiya daga cikin kaga anan sai Allah ya bambance tsakanin hasbu da kuma ta'yid a wajen fadar hasbu sai ya takaita akan ubangiji hasbukallah da ya zo maganar karfafawa sai ya ambaci nasararsa sai kuma ya ambaci muminai kaga sai ya bambance tsakanin kalmomin guda biyu hasbukallah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin domin nasara daga ubangiji take waɗannan ma mabiya da suka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama har suka zama wani ƙarfi wata fawa da zai yaki abokan gabansa da shi duk daga Allah saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya hada su a matsayin a matsayin bayani na ta'ayyidi amma wajen matsayin bayani na ya ishe ka sai Allah madaukakin sarki ya takaita bisa gare shi kawai hasbukallah haka nan Allah yana ta alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah bai ishi bawansa ba wa na kabila ladina min suna razana ka da wasu abubuwa da basu kai Allah ba kaga ka shine hasbu Allah ya ishi bawansa shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda ya bi ta farkin kaga anan sai Allah ya takaita wannan kalma gare shi shi kadai bai ba mata da wani ba haka nan inda Allah yake cewa afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani allahu bi dhurri hal hunna kashifatu dhurri أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إيه؟ قل حسبي الله قل حسبي الله هذا سيب قل حسبي الله ورسوله با. قل حسبي الله ثورة كثي أكثر أي تولى الكلمة قال الله ما أوكي سكي شيء نعم، أباس رضي الله عنه يكي شيء واكما يكي تكين سوي البخاري وانا كلمة تحسبنا الله النبي إبراهيم عليه السلام إتا يفعل لوك شندا magabtansa suka yi kokarin kona shi da wuta haka nan ita annabi sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa suka fata lokacin da aka ce mutane sun yi gangami akan su alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana haka nan Allah madaukakin sarki yake san yake zama shine majibincin dukkan mu'mini shi kadai shine waliyul ladina amanu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur haka nan Allah Allah madaukakin sarki yana cewa inna waliyallah inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin saboda haka wilaya ta ubangiji wanda shine jibinta shine ya isar maka komai Allah madaukakin sarki shi kadai yake yin wannan wannan aiki shi kuma yake yi wa mu'minai shi yake yi wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai kamata a gwama Allah madaukakin sarki da waninsa a cikin wannan kalma ba kamar yadda Allah yake cewa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh don haka waccan fassara ta dan aka gaba da dai take kusan alqur'ani gaba daya yana nuna cewa maganar da ya faɗa din ƙarya yake to sannan ibnu taymiya ya shiga yi masa raddi ta wasu fuskoki daban wanda ba sai mun ambace su ba to shine ibnu taymiya yake cewa ai hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min al-mu'minin Allah ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin muminai wato wanda ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai shine Allah wa man zanna anna al ma'na hasbuka Allah wal mu'minuna ma'ahu wanda yake zaton ma'anar ayar shine Allah ya ishe ka da mu'minai tare da shi faqad ghalaba ghalaban fahishan to wannan yayi mummunan المراد به المعبد الذي عبده الله فذلله kamar yadda muka faɗa a baya ko kuma shi ma yi ishara akan wannan a baya cewa kalmar abdu wacce take nufin bawa kamar yadda take zuwa a matsayin wata kalma da take nuna wata martaba madaukakiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bawa manzansa sallallahu alaihi wa sallama wannan matsayi a yayin da yake maganar isra'i da yayin da yake maganar da'awa da yayin da yake maganar saukar da alkur'ani aka bashi matsayin abdu abdu din nan to haka nan takan zo ana nufin almu'abbad wanda ya zama bawa ko ya ko ya so wato a wannan lokaci ba ta zama kalma ta yabo ba kalma ce da take ta kunshi kowane wanda ya zama bawa ga ubangiji ya zama mai bibiya ko mai bi ga dokokin ubangiji in bai bi dokokinsa na littafi ba ya bi dokokin shi na halitta domin dokokin ubangiji in ma su kasance dokokin littafi da ya kawo mana yi kaza bar kaza in ka ibin wannan to akwai kuma sunanin lahil kauniya dokokin Allah na halittu da ya ajiye duk su ka bi su ka tafi bisa tsarin da ubangiji ya tsara ka akan ka yi tafiya da kafafun ka kaki ko kasu ba za ka tafi da hannayenka ba dokar ka zama kana da bakinka za ka yi amfani wajen ka ci ko ka sha ba za ka yi amfani da wata gaba ba wannan ba wajen jin ka da shanka dole ka yi amfani da gaban da Allah ya ware ya ce su za a yi wannan amfani dole ka kankantar da kai ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta bacci dole kai bacci dole ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta gajiya dole ka gaji dole ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta kaji yunwa ko ka ji kishi ko kai rashin lafiya duk waɗannan sunanin lahi ne da ya gudanar akan bayansa ko ka ka so dole ka mika wuya to a matsayinka irin wannan dole ka zama bawa ga Allah saboda haka sunanullahi kauniya a wajen biyayya ga ubangiji a kan nan ba a yi bawa mutum wani mukami dan ya kasance yana bin ubangiji a cikin waɗannan abubuwa domin wasu wata biyayya ce da ya ki ko ya so dole ya yi ta to shi yasa yake cewa annal abda yuradu bihi al mu'abbad wanda aka bautar alladhi abadahu Allah wanda Allah ya bautar da shi fadallalahu ya kaskantar da shi ya dukufar da shi yadda ya yaki ko ya so wa barahu ya tsara shi yadda yake so wa rafahu ya sarrafa shi yadda ya ga dama wa bi hadha al-i'tibar in ka dauki wannan ma'ana sai ka ga fal makhluquna kulluhum ibadullah dukkanin wasu halittu bayan Allah ne al-abraru minhum wal fujjar masu biyayya da yan iska wal mu'minuna wal kuffar mu'minai da kafirai wa ahlul jannati wa ahlin nar da yan aljanna da yan wuta in huwa rabbuhum kulluhum domin su duka su anan ba shine ubangijin wa malikuhum shine ke da mulkin su la yakhrujuna amma mashi'ati wa qudrati basu isa su fita daga mashi'a abinda Allah yake so ba basu fita mashi'a ana ana nufin mashi'a kauniya ba mashi'a shar'iyya ba ba su isa su fita daga ƙurar ubangiji ba abinda ya kaddara musu wa kalimatihi tamma ba su isa su fita daga kalmomin ubangiji da ya riga ya rubuta na rayuwar dan adam gaba ɗaya a nauyin wa illam yasha wa ma sha'u illam yasha'u lam yakun abinda kuma suka so ya wakana in Allah bai so shi ba zai wakana ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce afa ghaira dinillahi yabghun yanzu ashe addinin wani addinin Allah suke nema wata hanyar rayuwa suke nema ba ta Allah ba wa aslama man fis samawati wal ardi alhalin wanda yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa ya mika wuya ya yi saranda ga ubangiji ɗaukan da wanda ya miƙa wuya bisa yana so wa karhan da wanda ya miƙa wuya bisa baya so ma'ana kowa da kowa tilas ya yi saranda ga ubangiji ta hanyar da yake so ko ta hanyar da baya so wanda ya kuma gare su duk suke komawa babu wanda aka ce gashi nan ya rayu har zuwa wani lokaci bai mutu ba ko mutu kuma yana komawa ne ga ubangijinsa a nan ubangiji yana nuna mana cewa akwai musulunci al-islamu al-am alladhi bi ma'ana al-istislam wato musulunci da ba zai amfani ba aslama anan al-istislam bi qawiya ta kasu ta ko ta kaso ko kaki ka yarda ko baka yarda ba kamar yadda wani ikhlasi yake da amfani wani baya da shi ai akwai ikhlasin da baya da amfani ko eh ko ikhlasi yana da amfani akwai ikhlasi mara amfani وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له وانا إخلاص هنا الأفعالي to wannan yana zama ka ikhlasi ko yana bukatar sa da mumini da kafiri ko yana bukatar ikhlasi sai dai ikhlasin mumini shi yake amfana sa ikhlasin kafiri ba ka amfana sa to haka nan al-istislam bil al-islam bi ma'ana al-istislam baya amfanar wanda ba musulmi ba fa huwa subhanahu rabbul alamin Allah ubangi Allah subhanahu shi kadai ne ubangijin halittu duka wa khaliquhum shine mai halittu shine shine mai azurta su wa muhyihim wa mumituhum mai raya su wa muqallibu qulubihim shine mai jujju da yau mutum ya je yana jin farin ciki gobe je bakin ciki yake ji yau dadi gobe ba dadi to Allah ke ke kawo yau mutum ya je wannan gobe ta zuciyarsa yau yana son zama wannan guri gobe ji baya son zama nan gurin yau yana son ya ci abinci iri kaza gobe ji baya so wa sarrafa umurihim shi yake jujjuya al'amuran su la rabba lahu ghayruhu ba su da wani ubangiji in banda Allah shi kadai wala malika lahum siwahu ba su da wani wanda yake mulki da su sai Allah shi kadai wala khaliqa lahum siwahu ba su da wani wanda yake mahaliccin su sai Allah shi kadai sawa'un ya eh, tarafu bi zalika wa ankaru. mutane su ce sun yadda Allah shi ya yi su ko su ce ba su yadda ba haka abin ne sun yadda ko ba su yadda ba sawa'un alimu zalika au jahilu sun san da haka ko kuma sun jahilci haka lakin da ahlul imani minkum arafu zalika mu'minan daga cikin su sun san haka wa amanu bihi sun yi imani da haka har waɗanda ba mu'minan ba ma sun yadda da wannan kamar kafiran quraisha sun yadda da Allah madaukakin sarki shine mai jujjuya komai nasu kawai sai maganar da suke yi cewa su waɗannan yan gumaka manyan da ƙananan ma na abu da hum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu fa bautan nan da muke musu dan su matsa musu ta da Allah ne amma ba wai dan mun ce ne suke da Allah ba sun yadda gumakansu da abubuwan da suke bautawa duk mulki ne na Allah kamar yadda a talbiyar su suke faɗa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak wai ba ka da abokin tarayya sai wannan dan abokin tarayyar da yake naka ka mallake shi da abin da ya mallaka da to kaga an yi gaba kuma an da baya an ce la sharika lahu kana san abubuwa sun yi kyau kuma sai aka da kara kwabe abubuwa kuma to ko su sun yadda Allah shine ubangiji ce ko fir'auna ai ko fir'auna ya yadda akwai ubangiji sai dai shi ta shine babban ana rabbukumul a'la shi shine babban ya sa a yi lokacin da ya je mutuwa ya bayyana musuluncinsa lokacin da musuluncin ba zai amfani shi ba lafi man kana jahilan bi zalika sabanin wanda ya jahilci haka aw jahilan lahu ko yake musunta haka mustahziran ala rabbi yana yi wa Allah girman kai la yuqirru wa la yakhda'u lahu baya yarda yayi ikrari cewa Allah shi ya ba sa masa waɗannan abubuwa duka ba kuma ya kankantar da kai ga Allah ma ilmihi bi anna Allah rabbuhu wa khaliquhu tare da ya sani cewa Allah shi ya halicce shi shi ne ubangijinsa ya san da wannan amma kuma ya ki fitowa yayi ikirari ta hanyar yi wa Allah tauhidi to shi ibn taymiya yake cewa fal ma'rifatu bil haqi dan ka san gaskiya a ranka ka sani a ranka gaskiya ga inda take amma ka ki fitowa kai ikirari ka ki fitowa kai aiki da ita to wannan sanin na zuciya ba zai amfane ka ba wannan sanin na zuciya ba zai amfane shi ba shi yasa ahlus sunna suke cewa al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadu ma'ana da kawai abu a zuciya baka fito da shi a magana ba baka fito da shi a aiki ba to ba zai amfane ka ba sabanin waɗanda suka saba wa sunna kamar murji'a kamar karramiya waɗanda su suna ganin al-ma'rifa kawai sanin gaskiya a rai ta isa ta sa mutum ya zama mutum kawai ka ji ka san Allah shi yayi ka shi yayi sama shi yayi ƙasa shi ne wanda ai kamata abautawa to ko baka fito ka faɗa da harshen ka ba ko baka fito ka yi aiki da zaben ka ba suka ce kai mumini ne imanin ka kuma dai ne yake da imanin jibril da sauran annabawa to kaga anan ne suka yi ta bala'i da ahlus sunna ya zai haka ta yi in haka ne ai da fir'auna ma sai ya zama mumini sai ya zama da imanin fir'auna da na jibril wal iyaz billah ɗaya suke gashi domin Allah yana cewa kamar yadda Ibn taymiya yake ce mana nan fal ma'rifatu bil haqqi idza kanat ma'rifatu bari an qabulihi wal jahdi lahu sanin gaskiya idan ta kasance tare da girman kai a ƙi karɓar gaskiyar don girman kai ko a fito a musanta gaskiyar don girman kai to idan mutum ya zama haka yake kana azaban ala sahibi wannan sani wannan sani na zuciya zai zama azaba ne kawai zama abocinsa kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa game da fir'auna da mutanensa da suka halaka wajahadu biha wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin wa jahadu biha sun sun mutanta kalmar gaskiya sun mutanta da'awar da annabi Musa ya zo musu da ita wasu tabbalata anfusuhum amma a zuciyarsu zuciyarsu tana da yakinin gaskiyar maganar a ransu sun san haka abin yake amma sun fito sun nuna ba za su bi ba kun ga anan al-ma'rifa ita kadai bata yi amfani ba Allah ce suka yi haka zulman dan zaluntar kawunan su wa uluwan da girman kai fanzur kaifa kana aqibatul muslimin to kai duba ka ga yaya karshen masu barna ya kasance Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi daga yahudawa da nasara hu sun san gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ya'yan cikin su kaga wannan sani ne na gaskiya amma bai amfane su ba ai Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun wasu jama'a daga cikin sun san gaskiya amma suna koyi ta kaga sani shi kadai a rai ba zai yi mutum amfani ba matukar bai fito yayi ikirari ba bai fito yayi ikirari ba kuma an gaishe yana aiki da ajin saboda haka dan a ce ai wani abin da yake ya san ba daidai bane wannan ba zai amfani shi ba sai ranar da ya fito yace bai san abin da yake ba daidai bane musamman ma idan ya batar da mutane ya yi ta dora mutane akan barna to ko da a ce shi kadai a can cikin daki ya yarda barna yake ya zubar da hawaye akan wannan in bai fito ya gaya wa mutane ba wannan abin ba zai cece shi ba sai Allah madaukakin sarki ya kama shi da laifin waɗanda ya batar haka nan Allah yake cewa fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wato ba ƙarya ƙarya ka suke har zuci ba ko da kun fito sun ce abinda ka zo da shi ƙarya ne to ba har zuci ba ba har zuci ba sun san a zuciyarsu gaskiya kake da ita abinda ka zo da shi gaskiya ne walakin na zalimi sai dai azzalimai masu sanya abu ba mahallinsa ba bi ayatin lahi yajhaduna suna jayayya ne da ayoyin Allah ba sa su su fi ikrani قال محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبوديه لا تفرق بين اهل الجنه واهل النار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن اكثرهم الا الا وهم مسلمون فان المشركين فان المشركين كانوا يقولون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون أنه من خلق السماوات والأرض لا يقولون إلا الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون yace fa idza arafa al-abdu anna Allah rabbuhu wa khaliquhu idan bawa ya san Allah shine sa shine mahaliccin sa wa annahu muftaqirun ilayhi kuma shi yana da bukata zuwa ga Allah muhtajin ilayhi yana da bukatuwa zuwa gare shi arafa al-ubudiyyah al-muta'alliqata bi rububiyyatillah to anan zai san me yake ake nufi da ubudiyya bauta wacce take da alaka da rububiyya ta ubangiji ta cewa Allah shine ubangiji Allah shi yayi halitta Allah shi yake bada ruwa Allah shi wannan ka san wannan ka kuma yarda cewa mai yin waɗannan abubuwa kana da buƙatuwa zuwa gare shi kana da buƙata zuwa ga ranar da yake hudo maka da ita kana da buƙatuwa zuwa ga dare kana da buƙatuwa zuwa ga tsirrai kana da buƙatuwa zuwa ga ruwan sama da yake saukar maka kana da buƙatuwa zuwa ga kaza da kaza iskar da kake shaka ka da cewa Allah yake yin waɗannan abubuwa da jin ka da cewa kana buƙatuwa zuwa ga wannan abubuwa ibnu taymiya yace wa hadha al-abd yas'alu rabbahu wannan bawa yana yi wa ubangijinsa tambaya yana roƙon ubangijinsa wa tadarra'u ilayhi yana kaskantar da kai wa tawakkalu alayhi yana dogaro da shi lakin kad yuti'u amrahu wa kad ya'ti amma ya iya bin umarnin Allah ya iya wa umarnin Allah ma'ana ya iya bin dokokin Allah na rubuce ya iya saba musu wa kad ya'buduhu ma'a zalika ya iya bautawa Allah wa kad ya'budu shaytan ya iya kuma bautawa shaytan wa aslama da gumaka wa mithlu hadhihi al-ubudiyya to irin wannan jin da mutum zai yi na bukatuwa zuwa ga ubangiji da kuma yarda da cewa ubangiji shi yake yin waɗannan abubuwa duk gaba shi kadai da irin wannan ubudiyya din yace la tufarriqu baina ahli al-jannati wan nar wannan ba ita ke bambanta dan aljanna da ba wala yasiru biha mu'mina wannan ba da ita ne mutum yake zama mumini ba saboda haka dukkan halittu sun yi tarayya a wannan al'amari sawa'un sun bayyana ko ba su bayyana ba don haka ba wannan ne zai mai da mutum mumini ba dan ya yadda Allah shi ya sama shi ya kasa shi yake saukar da ruwa shi yake bada tsirrai wannan shi kai ba zai sa ya zama mumini ba kamar yadda Allah yake cewa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikuna yawaitin su ba sa yin imani da ubangiji face suna kuma yin shirka da shi imanin da ake magana a nan Shi ne imanin sun yarda shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza amma kuma za su bauta gumaka za su roki wasu ba Allah ba za su nemi agajin wasu ba Allah ba za su kama kafa da wasu zuwa ga Allah duk waɗannan abubuwa suna yin tare da cewa sun yarda Allah shi yake juya duniyar gaba daya duk da cewa mushrikan farko su suke da irin wannan amma mushrikan karshe karshen zamani su ai wannan din ma imanin mushrikan farkon ma suna neman su rasa shi tunda za a ce kutubi da gauti suna jujjuya duniya kaga an kwace daga ubangiji an ba kutubi an ba wa an ce shi yake juya duniya akwai wasu a autaru guda kaza su suka kafe duniya daya a kudu daya a yamma daya arewa daya a gabas duniya ba za ta tsaya ba ba su da an da daya kau sai Allah ya sa ya kare daya a gurbi haka a nuna shi suke sarrafa duniya cin kada shanka duk ta hannun su yake zuwa to kaga ai anan gara na farko can su su suna cewa Allah shi yake yin waɗannan abubuwa su dai waɗannan dai suna ganin su kawai za su yi musu iso ne zuwa gun Allah amma dai Allah shi yake yin komai shi yasa in suka shiga bala'i ai ba sa ba sa ba sa kiran kowa sai Allah da sun shiga bala'i sai su koma su yi ikhlasi wajen addu'a to shi ne taymiya yake cewa fa innal mushrikeena kanu yuqirruna mushrikan farko sun yarda suna da ikrarin cewa Allah madaukakin sarki shine mai halitta su shine mai ba su arziki wa hum ya'buduna ghayrahu amma duk da haka wani suke bauta ba shi ba Allah ce wala in sa'altahum in ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna la lalle cewa za su Allah ne haka nan yace kulli man al ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna ka ga musu kace wane ne ke rike ke da ƙasa ke da mulkin ƙasa wa man fiha da abinda wanda duk yake cikin ta in kuntum ta'lamuna in kuna da ilimi sayquluna lillah za su ce duk mulkin Allah ne kun afala tazakkarun to ba za ku cincincini ba tunda duk Allah shi ya waɗannan abubuwa me yasa za ku je ku kama wasu ba ba kun rabbus samawati sab'i wa rabbul arshi al'azim ka tambaye su ka ce da su wa ai ubangijin sammai bakwai wa ubangijin al'arshi mai girma sai yaquluna lillah za su ce Allah ne kul afala tattaquna to ka ce da su ba za ku da waɗannan da mulkin gaba ɗaya shi yake da mulkin mai girma fan biya da malakutu kulli shay ka tambaye su mulkin komai da komai a hannun wa yake wa yujiru wa la yujaru alaihi shi kuma shine yake baka kariya ba da yake baki kariya in kuntum ta'lamuna in kun sani sai yaquluna lillahi Allah ne wani fa anna tasharuna to ina yake dauke hankalin su? to kada ashe duk sun yarda to amma me ya dauke hankalin su kuma suka tafi bautar wani ba Allah ba to kada duk wanda zai ce yana kiran wani ba Allah ba irin wannan ayo zaka karanta mishi ashe ba Allah ne yake maka zaki maka za ba shi ke fito ina ke dauke hankalinka me ke me ya zama kamar sihiri gare ka ba ka dawowa ka gane gaskiya wa uh-huh. وكثير ممن يتكلم بالحقيقه فيجحدها وهي الحقيقه الكونيه التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر بل وابليس معترف بهذه الحقيقه واهل النار قال ابليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون وقال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولاغوينه أجمعين وقال فبعزتك لاغوينه أجمعين وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لاحتلفن ذريته إلا قليلا وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربي وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال تعالى عنه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند جهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار لكن ظن مع ذلك انه من خواص اولياء الله واهل المعرفه والتحقيق الذي سقط عنهم الامر والنهي كالرجال كان من شر اهل الكفر والالحاد to ibn taymiya ya fara zungure zungure fa ce wa kathirun mimman yatakallamu fil haqiqa da yawa daga cikin waɗanda suke magana akan haqiqa haqiqa haqiqa haqiqa to haqiqa a ce a gano ka gano cewa komai yana da alaka da ubangiji ka gano sama da ƙasa da ruwa da korama da menene da menene duk suna da alaka da ubangiji mun san haka ake farawa sai haduha duk kai ga fahimtar wannan wani haƙiƙatul kauniya shine abin nan na halittu haƙiƙa ta halittu din nan da ake da muka yi magana a kansa halittu da kake gani gaba ɗaya. allati yashtariku fiha wa fi shuhudiha wa fi ma'rifati al-mu'min wal kafir da mu'mini da kafiri duk suna tarayya wajen ganin wannan abin da muka yi bayani wajen ganin sama Allah ne ya halicce ta kasa Allah ne da mu'mini da kafiri duk suna da wannan kamar yadda ayoyi suka gabata duk sun yarda da wannan ba iblisa mu'tarifun bi hadha kai shi kasa iblis ya yadda ubangiji shine mahalicci ya yadda ubangiji shine mai sarrafa duniya ya yadda da wannan duk ya yadda da waɗannan wannan hakika din duk iblisa shi ma ya kai gare ta wa ahlun nari haka nan yan wuta ka iblis iblis yana cewa rabbi fa anzirni ila yawmi ba'ath ya ubangiji na ka ba ka jinkirta ni zuwa ga ranar da ake tashin su kaga anan iblis ya yarda da cewa Allah ubangijin sa ma'ana Allah shine mahaliccinsa shine mai sarrafa rayuwarsa don haka yake neman a jinkirta masa kaga shi ma ya kai ga wannan hakikar haka nan inda yake cewa rabbi bima aghwaytani ya ubangiji a dalilin da ka batar da ni la uzayyinanna lahum fil ardi zan kawata musu irin abin da nake so a doran kasa wa ummiyannahum ajma'in kuma zan batar da su lalle tabbata kika zan batar da su gaba daya kaga anan ma sai ya kira shi da rabbi ya ga shine rabbu din haka da yake tafa bi ka na rantse da girman izzarka kaga anan shi ma yana jinjina wa ubangiji da cewa yana da izza la uhriyannahum ajma'in haka ne yake cewa ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya shin baka ga wannan da ka fifita shi a na ba la in ni ila yawmil qiyamah in ka jinkirta ni zuwa ga ranar kiyama kaga ya yadda kenan rayuwarta tana hannun ubangiji la ahtani kanna zurriyatahu illa qalilan zan wacce dukkanin zurriyarsa ma'ana zan halakar da su sai yan kadan wa amsalu hadha alkitab da ire iran waɗannan ayoyi da suke zuwa alladhi yusirru fihi wanda a cikin su iblis yana ikrari da cewa Allah shine ubangijinsa shine mai mahaliccinsa wa zalika ahlun nar ka yan wuta ma a wuta sun yarda cewa Allah shi suna ta cewa Allah shine mahaliccinsu shine ke da rububiyya sun ce rabbana galabat alaina shiqwatuna ya ubangiji da mu ce tarin jaye mu a duniya wa kunna qauman dalila ko mun kasance mutane batattu kaga suka kirawo shi da ubangiji da sifa ta ubangiji ta cewa shi ne ubangiji haka nan suna cewa Allah yana cewa law tara iz waqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina kaga anan ma suka kira shi wa rabbina haka da yan wuta da iblis da waye da waye duk sun kai ga wannan hakika sun isa ga fahimtar wannan gaskiya fa inda فما وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها su waɗanda ake rikicin da su sukan bi ta wannan hanya har a kai ga cewa a daina ganin ma wani abu ba Allah din ba tun kana ga sama halittar Allah ce tun kana ga ƙasa halittar Allah ce tun kana ga ruwa halittar Allah ne ƙorama halittar Allah ne mutum kare da dabba da waye don halittun Allah ne to kai ta tafiya kana ƙara narkewa kana ƙara zagonyewa kana ƙara narkewa har ka daina ganin waɗannan abubuwa ma gaba ɗaya sai Allah din to in ka kai haka shi sai ka sai umarni da hani sai su fara faɗuwa daga kanka sai ka zauna ba sai kai sallah ba ba sai kai azumi ba ba sai kai hajji ba ba sai kai kafin ya kai lokacin da ba zai bi umarni ba ba za a hana shi ya hannu ba ba za a sa shi yayi ba ibnu taymiya yace fa man waqafa inda hadhihi haqiqati wanda ya tsaya iya wannan wa inda shuhudiha ya kai ga halarta ko gano hakika din walam yaqum bima amara Allah bi min al-haqiqati ad-diniya amma bai dauki hakika ta addiniya yake da ita ba allati hiya ibadatu bautata wa Allah almuta'alliqatu bi uluhiyyati ibada da suke da alaka da uluhiyya ba rububiyya ba wa ta'ati amrihi wa amri rasulih da yiwa umarnin sa da'a da umarnin manzansa wanda duk ya tsaya can ya ki karatowa zuwa ga uluhiyya ya tsaya a wajen rububiyya kana jinsi iblis to wannan yana daga cikin jinsin iblis wa na nari da yan wuta sun yarda da rububiyya amma ba su karaso uluhiyya ba saboda haka babu zancen bauta a tare da su fa in zanna ma zalika to in kuma har ya kai ga zato tare da kuma hakan annahu min khawasi awliya illahi cewa shi yana daga cikin keɓaɓɓun waliyan Allah wa ahlil ma'rifati yana daga cikin masana waɗanda suke ahlul ma'rifa wata haƙiƙi da tsantsanta abubuwa allazina saqata anhumul amru wan nahyu wanda umarni da hani suka tare daga barin su a shari'a ne na shari'a su ba za su yi ba ba za su yi abin da aka ce a yi ba na ibada ba za su hannu daga abin da aka hana ba ka hana min sharri ahlul kufri wal ilhadi wannan ya fi sharri fiye da waɗanda suke kafirai fiye da waɗanda suke mulhidai ba su ma yadda akwai Allah din ba wato ibnu taymiya yana ishara zuwa ga itiqadin su ibnu arabi a ibnu arabi mutum biyu ne akwai ibnu arabi dan akwai sanda wani dan kwaya tambaya akwai ibnul arabi zaka ji alif da lam a sunan ibnul arabi abinda muke cewa a larabci ma'arif ibnul arabi wannan malami ne ba malike wanda yana da rubuce rubuce shine mai littafin ahkamul qur'an shine mai littafin aridatul ahwazi da littafin aridatul ahwazi sharhin tirmidhi yana da littafin al-qabas bi sharhi muwatta malik ibn wani malami ne daga cikin malamai na musulmi wanda ake karanta littattafansa a karu da shi akwai ibnu arabi na kira akwai ibnu arabi na kira wanda zaka ji babu alif da lam a sunansa ibnu arabi to wannan shine yake da irin maganganu marasa kyau din da ake kaitowa daga daga sufaye shi wannan sufaye suna daukan shi wani katafaren sufi ne kuma ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah shine mai littafin al-futuhat al-makkiyya da da fususul hikam a waɗannan littattafan nashi ya ya ya tattara ya iri iri domin in ka ɗauka kamar al-futuhatul makkiyya ya raba shi maqamat maqamat maqami maqami maqami maqami to shi abun sa wannan abin da ibnu taymiya ke kokarin yayi bayani shine maqami na farko wannan abin da ibnu taymiya yake bayani na ka zama bawan Allah ka ji kai Allah kawai kake so ka bautawa ka tsantsanta bautar ka gare shi ka dogara gare shi ka yi kawa ka zama wato kana neman yardar ta soyayyar ka gaba ɗaya ta zama shi kake yi wa kana gujewa hushinsa kana kaza kana kaza duk waɗannan abubuwan da da da ibnu taymiya yake ta bayani tare da kawo ayoyi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma tuwahu da wannan ayoyi da hadisi da yake ta kawowa yana so kuma ya ce yana kuma bayyana mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban wanda ya taka wannan mataki to a gurin ibnu arabi wannan shine matakin farko shine kasa kasa zaka hau tsari ne ka taka wato matakin farko tukuna akwai wasu can sama to shine yake ta bayanin su kana takawa kana takawa har ka je matakin da al rabbun wa rabbu abdu ka kai matakin da kai da kai kai Allah ne shi ma kuma allan kai ne to a cikin al-futuhatil makkiya yadda yake nan ga su littafai da tumatuma amma an ka ɗauko tun daga farko yana bin kana taka a hankali zai kai ka can dan shi ya ce ya to wannan shine ibnu arabi irin su ibnu farid ibnu farid waɗanda in kana in ka ɗauki ta'iyar ibn al-farid ka dinga kafircin da wallahi kafircin da yake cikin ta'iya ta ibn al-farid babu shi a cikin bible babu shi a bible dan in kaga yadda yake yi wa Allah gazali yana ya mai da Allah kamar wata matarsa maganganu a shararanci waɗannan kuma su ne wani ibn sab'in haka yake halaci hallaj al-hallaj wanda yake cewa ma fi jubbati illallah wanda yake ta Allah shi wannan an samu ana shari'a musulunci aka yanka shi to sauran haka za ka ga suna ta rubuta irin waɗannan to su suna cewa sun kai sun sun shahidul sun kai ga haƙiƙa saboda haka sun fuskanci cewa duk abubuwan wasa ne in sun kai ga ganin cewa ma dukkan sako da ake zuwa da shi na annabawa ana gargadin mutane su yi kaza su bar kaza in ba su bar kaza ba in ba su yi kaza ba akwai aljanna akwai wuta akwai azaba akwai munkarun akwai waye akwai waye su suna da kawai zance ne irin na yan siyasa kamar wanda zai zo na kamfe ne ce ku jefa mun qur'a ku zabe ne zan muku zan muku fanfan fura zan muku fanfan zuma zan muku kaga kai ma kana jika ka san kawai shirya ku yi to wai su ma annabawa haka saboda suna alkitabul jumhuri yaya za su ribaci mutane to wannan ta kai su wato suka dinga sarayar da da abubuwa na shari'a gaba ɗaya suka rushe suka rushe shari'a gaba ɗaya suka rushe ubudiyya din da ake da shi ibn tabi'a yake to shi yasa ai mai tambaya yace wai akwai wani mukamin da yafi wannan a farkon tambayar da ayyukan tambayar da shin akwai wani mukami da yafi wannan na ubudiyya da shi da ibnu tabi'a yake so ya tabbatar masa tare da ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sahihai cewa babu mukamin da yafi wannan kuma waɗanda suke ganin cewa su suna da wata ma'arifa sun ga wata hakika da za su kere wannan mukamin shari'a za ta tare daga kansu umarni da hani zai tare da kansu to waɗannan sun ma fi kafiran kafirci kafir kafir ne game da ake faɗa sun ma fi kafirin kafirci to guba da suka zuba kuma wani lokaci ma ana karantar da mutane don ina tunawa muna karatu lokacin haya islami ana karanta mana jawharatu tauhidi akwai maganar irin su hallaju ana ana dan jeho mana yana cewa ana Allah kuma malamin yana kokarin ya kakkare shi yau da rubuta akan allo da burutu ɓaro maganar hallaji da ce anan ma. da kuma maganar sa da yake to mafi fi jubbati ba komai da kuke duk abin da kuke a cikin alkyabban nan Allah ma'ana shi da kuke gani cikin alkyabba Allah ya rubuta mana da rubutu ya ce to ya san akwai waɗanda ba su yarda da waɗannan maganganu ba a cikin ajin nan wani ya yi magana daga baya wani ɗalibi ya ce eh a karama kallahu a ƙara bayani akwai masu raunin imani to saboda haka aka shiga bayani ai shi yana magana ne da da da da da lisanul hali da lisanul arwahi da waye da waye da waye to lisanul hali da lisanul arwahi da annaba ba same shi ba waye kuma halaji da zai same shi mu ji sallallahu alaihi wasallam yana magana da irin wannan lisanin mana yadda aka so a bama shi da ubangiji zai bata rai ya tsawatar ya kamata in akwai wani mataki irin wannan a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya taka shi da farko a ce cikin sahabban sa ga sai dan abubakar sai na umar su taka shi mana to wannan hallaji shine zai taka shi to amma wato matsalar sai aka samu yanci ranar addini su kokarin su ya za su tono irin wannan biyatakun su yi ta bubbuga akwai har buga wani mustashrik har har buga littafin hallaj shi ya tara akhbarul hallaj ya buga ya tattono can da can sun yi kura an watsar da su ya zaƙulo su cikin tsofaffin littattafai yadda ake bugawa yanzu a faransa jami'o'in faransa akwai waɗanda suke arna ne su kawai karatunsu yadda za su karanta tufanci a jinsan ina jin wani arne a jami'ar faransa ana ana ana ana program akan tufanci ya bugo waya yake cewa ai masu tukan tufanci ba san tufanci ba ne ai shi ne gaskiya kuma dukkan irin abin da musulmi suka rasa in suka koma sufaye za su samu wani arne ne yake faɗar haka kai kana tsammanin inda sufancin zai kai mu mu samu abin da muke so arne a faransa zai ce mu koma sufanci a kai tun da ka je yana cewa ka bi nan to kan san me za ka samu eh shugaban naqshbandiya wanda yake kasar cyprus a yanzu shine kamar allah eh, ɗariƙar naqshbandiya tana nan a masar akwai ta a cikin turawa haka na kashabandiya akwai shehin su ma cewa yake yi shi shi a hannun bai hude karbe ta wani bai hude ne ya dora shi a hanya bai hude ya tashi shi kuma shugaban nasu ana hira da shi yake cewa shi yana mamakin waɗanda suke ɗaukan su a matsayin mutum yana mamakin irin waɗannan mutane to saboda haka matsalar ko waɗanda suke ɗariƙa suke kuma ba ta kariya shi wannan sufancin ba za ku zaƙulo can ciki ba ai ɗorin da yake ciki ko kana tare da su sai ka gudu to sai ai ta tafiya abin sama sama sama sama da an samu wani ɗan gari sai a rike sai a zama duk inda aka je shi za a yi yayatawa ai iyayen manzon Allah ai waɗansu su iya manzon Allah suna wuta to ka zo ka yi bayanin abin da yake cikin ɗariƙa kamar magana iyayen manzon Allah ina suke wannan wata tsohuwar magana ce tana ta a rubuce a littattafai ko ka faɗa ko ka faɗa akwai ta a rubuce manyan malamai sun yi magana wa yayi magana da suna nan amma fito da wancan tsami da yake cikin ɗariƙar kamana sai bayani to to matsalar in ba ana karanta karanta littafan ahlus sunna ba sune suke zakulo abin yanzu anan ibnu taymiya ya fara kenan kuma zai ta tafiya kokarinsa ya rushe irin addinin su su ibn arabi su ibn faris ibn faris ibn sab'in su hallaj kuma shi diya kafirta su diya kafirta su kuma ba na jin akwai wani musulmi da zai karanta maganganun da waɗannan mutane suke faɗa ya raga musu akalla abin da za ka ba su shine kafirci akallar makami da za ka naɗa su shine ka ba su wannan mukamin da kafirci ya nan ibnu taymiya ma yake cewa ai waɗannan ma kana min sharri ahli kufri wal ilhadi in ka tattaro kafirai ka tattaro mulhidai su suka kowa sharri domin su sun sa riga ta addinin musulunci sun ba wa abokan gaba dama suna shigowa su ci musulunci ta hanyar yanzu duk gwagwarmayar da ake yi a duniya ake ta gwagwarmaya tsakanin kasar america da laraba ai ba su mai su ahalus suna ne waɗanda ake cewa hajiya ɗin da su ake yi hatta shi'a da ake ganin wai wai su suna wani ɗan zare ido ai ba wani zare ido shi'a ba su taɓa rikici ba saboda an taɓa wasu su su kaga shi'a suna rikici ko an taɓa ƙasar su ko an wato kamar kai ne a zo a taba kayan ka kai ke nan duk bala'in nan da yanzu bala'i kika suna yi suna sun taɓa yin bala'i a kan Falastina a gaban su aka yi mazbaha majzara ta jini saukon da yan Hamas lokacin da Sharon ya tura ainihin sojojinsa suka yi wa Janin Janin ɗan ba fa wani ƙaton gari ba ne ba ma gari ba ne akwai gari to akwai kuma mukayyam inda yan gudun hijira suka suka zauna laraba da aka koro su daga Isra'ila ta yanzu suka shigo wannan yanki suka samu suka yi bukkuna wasu suka yan gine-gine na ƙasa su ne fa aka zagaye da sojoji da helicopter daga sama a lokacin ba a ba abinda shugabannin Hamas ba su yi da wannan shugaban Hizbullahi ba Hassan Nasrallah akan ya dan fa makamai Isra'ila ko ya janye hankalin Sharon ya koma ta suka ce ba za su ba haka aka yayyanka mutane to waɗannan a ce wai suna yaki wai wai su kare wai su kare musulunci da aka shiga da aka shiga Afghanistan ba da su ba da su aka hada baki ba aka sun ba da support suka ce kuma duk wanda ya shiga cikin su ɗaliban za su kama shi da haka wasu ma daga suke ciki da suke zagin amerika guduwa suka irin su kuma ɗaya da iran ne yake da ya fara zagin amerika zai gudu zai fito saboda haka sunna ɗin ita ce za ta bayyana inda gaskiya kuma sai an karanta sunna ɗin za a san inda gaskiya sai ana karatun irin waɗannan da ta bai ɗin ana faɗar abin da ba a so a faɗa ɗin to anan ne za a dinga zakulowa to in in yau aka fito aka yi magana ibnu arabi ya ce kaza ce kaza to gobe kuma sai a ji cewa ga wani can yana kare shi kaga sai a to ashe na kuli amma da ai ba a faɗi shi ba ashe na kuli to ibnu taymiya za mu ci gaba da tafiya da shi tare da shi a cikin wannan har mu kai karshen littafin insha Allah kuma ana gamawa wani ma za a saka eh, kuma an dinga tafiya a haka kenan Allah madaukakin sarki ya mana da haka wani yana tambaya ne game da alhadisun kudi da aka ce ba a bauta wa Allah ta hanyar tilawa shin ana nufin ba a bada lada ne kawai an karanta shi ko kuma eh ba kamar yadda alqur'ani za ka karanta shi ka samu lada ba dukkan harafi dai lada goma ya hadisul qudsi ba a kai ba ne qudsi ne karanta shi a matsayin ilimi ka yi aiki da shi in ka aiki da shi ka samu lada in ka karanta shi ba ka yi aiki da shi ba lada da za ka samu yana daga cikin bambance-bambancen da ke tsakanin alhadisul qudsi da al'kur'ani wani ce ya karanta hakim ya rawaito a mustadrak inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so an halicci duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi na hakim hadisi ne mawdu'i hadisi ne baragurbi dan jabo idan ka karanta talhisu zahabi da yake za ka ga bayani a kansa a shi kansa hakim din akwai rafkanwa da yayi wajen kawo hadisi malamai sun ce hakim ya yi rafkanwa domin salsalar hadisin ta biyo ta hannun abdurrahman ibn zaid ibn asad abdurrahman ibn zaid ibn asad abdurrahman ibn zaid ibn aslam hakim shi da kansa a wani littafin sa da yake da ya samu suna al-madkhal yace a wannan littafin zai kawo mazajen da suke ba su da lafiya mazajen da suke an taba hadisan su ba su da kyau ya kuma ce shi ba ta kalili zai yi ba dukkan mutumin da ya kawo a nan ya ce yana da laifi shi ya yi ne bayan dogon nazari ba wai wani ya ba na wani ya ba to a ciki ya zo ya kawo Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam a cikin madhhab yake cewa wa rawa ahadith mawdu'a an abihi wal hamlu fiha alayhi ya kawo wasu hadisai marasa kyau na ƙarya da dama daga mahaifinsa kuma shi ke da laifi shi Abdurrahman ibn Zaid din da hakim yake cewa ya rawaita hadisai na ƙarya shine kuma hakim ya kawo hadisin sa a cikin musulmi shi wannan hadisin da muke magana haƙƙi cewa ne hadisin farko na Abdurrahman ibn Zaid da ya rawaito a cikin wannan littafi yace huwa hadisin sahih al-isnad wa huwa awwalu hadisin li Abdurrahman ibn Zaid sarrafa da hadha al malamai suka ce to kaga su kada warwara hadisin Abdurrahman ibn Zaid ya ce ba su da kyau anan kuma ya ce sahih al-isnad kaga ba za su yi ba Abdurrahman ibn Zaid ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam mafi karancin abinda za a faɗa akan sa shine mutum ne wanda yake masu hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske da haka ko da hakim ya rawaito shi yake sayo isnad ka duba isnadin ka ga cewa abun hakim shi ma ba sahihi ba to haka hadisin ba haka nan hadisin cewa an halicci manzo Allah daga haske hasken Allah kamar yadda ah, ya zo a wata ruwaya ta jabi shi ma hadisi ne wanda yake mabudi sannan wani ya ce wai a ƙara musu bayani akan tarihin wannan sufi wanda yake wuce gona da irin cikin sufancin sa wato ibn arabi ai ana tafi a hankali yanzu an dinga shiga cikin irin abubuwan da suka shafi ibn arabi suke saura ka abubuwan da suke nashi duk zafi eh, sannan wani ya ce an kawo misali game da ita'i na manzon Allah shi da ya bada ya raba zakka ya bada gani ya raba ganima ya bayar to shi kuma Allah ya yi in sai ai mun yi bayani ita ubangiji ai shine na hakika din domin shine farko da zai ba da ganima din ya ba da nasara din shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cewa inna ma ana qasimun wallahu huwal mu'min ni mai rabo ne Allah shine mai hakika mai bayarwa saboda haka duk wani abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ai daga Allah yake wa ma atakum ar-rasul da aka ce fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu daga ina manzo Allah ya zo da abu ai daga Allah ne dan ake mai bambanci tsakanin nasr da ta'yid wallazi ayyadakum bi nasrihi wa bil mu'minina shi ne a karfafe ka a baka fawa ta hanyar karfin makami ko ta hanyar jama'a nasara kuma ita ce abin da zaka samu sakamako bayan ka shiga wata gwagwarmaya ka zama ka iya zama kana da fawa din amma baka ka shiga gwagwarmaya din kuma a gama da kai ba ga amerika ba ai tana da karfin tana da fawa din amma kuma an rasa nasara din iraki an rasa a afghanistan kaga shi fawa ita kadai ba ita ce za ta zama komai ba sai ta haɗu da da da da da da nasara yasa Allah ya ce wa nasru illa min billah saboda Allah shi ke bada nasara haka dan ka kalmawa ita kadai ba ta baka nasara ba ana so a hada biyu don ka samu nutsuwa in ka hada biyu sai ka samu nutsuwa da zama ka zo da karfinka kuma sannan kuma ubangiji ya taimaka maka ta hanyar ba ta nasara sai yasa Allah ya hada abubuwan guda biyu ya hada abubuwan guda biyu don ka samu nutsuwa shi yasa da Allah ba cikin sarki yayin da yake lokacin da yake magana fitar annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar yin zuwa hijira lokacin da suka shiga gobe Allah ya ce inna tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا هكا Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi kuma sannan sai ya ba shi ya karfafe shi da mala'iku ya kuma saukar da nutsuwa a cikin